a yau hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke jihar borno ta shiga kwanaki biyu da so raba katunan zaɓe ga al'ummar jihar da ke fama da tashe-tashen hankula jama'a da dama dai sun dare suna ta kiraye-kirayen gwamnatin tarayya musamman ma rashin samun katin zaɓe a wannan jiha wanda haka ya sa wasu suka fara tunanin cewa ko gwamnati ba ta da niyyar gudanar da zaɓe a wannan jiha sai dai so rabiyan wannan katin ya kawo ƙarshen irin wannan tunani da al'umma ke da shi sai dai mafi yawan ƙananan hukumomi da ke jihar borno da rikicin boko haram ya daidaita a cikin ƙananan mai zuguri da kuma jere suke wanda kuma hukumar zaɓen ta bisa sansanin su don raba waɗannan katunan zaɓe ga irin waɗannan al'umma na dai ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri inda aka raba irin waɗannan katunan zaɓe na kuma ji ra'ayin wasu jama'a kan wannan rabiyan katin zaɓe ga ma dai abin da suke cewa. Sannu ku da aikin to yana tafiya ko? Yana tafiya. Yawa yanzu tun ya so ka fara wannan raba katin zaɓe nan. Tun karfe takwas. Kamar kun samu kun baya mutane nawa wannan katin a halin yanzu? Ne kun samu baya mutane a kai ɗari biyar da hamsin. Akwai su da suke kukan kamar basu. su ga sunayensu ba nan kuma da aka yi alƙawarin za ka musu kamar suna kawo muku kuka eh suna kawo amma gwamnati ta provide na wasu computers da sauran ake ake sake musu wani wanda bai samu nashi ba sai ya karbo a jayi masa sabo wannan fur da gani a hannunka da katuna na mutanen ina ne na mutanen Lugba Primary School ka ga da suna gaskiya na duba kuma su jama'a ban ganna ma ba ko already a inda mun yi kuma wanda muka yi tare da su dukkan na ganna su amma tsoron ni na kuma ba mu gani ba daga ina ne kake ni daga Goza kasuwa mm, kamar kun ko kama waɗannan ma'aikata cewa ba ku sunan kuwa ban ga mu ba mu gan suna ba sai sun ba mu ko mu wai mu cika ko mu sa passport na ba akai to kuma kamar kama na computer computer kuma duka ba ba ba mu computer ma baya ma baya aiki ma kwata kwata kai kaga na ka samu na katin zabe insha Allah na samu nawa to alhamdulillah kin samu kati amma kin rajista ne a inda kike a cikin ba eh, eh, daga ina kake kai ni daga gaskira ba da gaskira ka samu katin ka eh na samu na to yauwa kana shirin zabe kenan eh ina shirin zabe masha Allah kin samu naki amma kin rajista inda kike mama kin samu kati ban samu ba kwana uku na da dare kwana uku Allah sai har ta kamar na zo Allah sai ke ba kin samu kati ban samu ba kin samu kati a ah, ban samu ba amma kin rajista dukan mu to muna gefen new market waɗansu suna boyewa ban san dalilin da ana boyewa ba suna karɓar katin suna boyewa suna boyewa ba su ba su ba mu shi ma dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin Borno Senator Muhammad Alundume na na gaba gaba wanda ya dinga fafuta kan cewa lallai sai hukumar zabe ta samar ma waɗannan yan gudun hijira katinan zabe dan ba su damar gudanar da zabe kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su gama abin da dan majalisar ke cewa yanzu alhamdulillah an gaya mana akan tunda ba za mu iya mu je a garinmu mu karbi kati kati an ce mu zo mai duguri an kawo mana kati a inda muka zama sansanin da muke zama da mutane mu suke zama an ce mu je wurin mu da muke nan cikin mai duguri kamar ni da magidaje ne a mai duguri na je mai college in je wato ko in je goza wanda yanzu yana hannun mahara ko kuma yan kungiyar nan da ake kira boko haram sai in je mai college in karbi kati na yadda kuma hukumar zaɓe ta ce shine idan an samu zaman lafiya kowa ya koma garinmu mu za mu za mu je mai zaɓe a wurin amma idan kuma har yanzu ba a samu ba inda yadda ake so ba kuma yadda muke so ba to at least dai za mu je nan inda muka je muka karbi katin mu ka da kuri'u dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin Borno sanata Muhammad Ali Dume kenan ke bayani kan rabon katin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta ta soma Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya